ana neman agaji al'umma annabi suna neman agaji ruwa dai ya cinye gidaje ana cikin tashin hankali ya kamata gwamnati a tayi a duba mana wannan lamari a san irin mutanen da za a dinga ba wannan aiki ba macutu ba ga mutane cikin moka kama ba yadda za su yi ka duba ka ga wannan abu gaskiya da wannan gida ya riga ya fito da bari gida ya fito waje zuya bari Allah da annabi zuya ya daga mama diga zuya shi mun da wancin Allah ga al'umma nan yawwa insha Allah iyayen ku ba su makaranta suna zuwa kwa amma ta suke bito jirgin ruwa kwashi zagaye ya ki cewa gwamnati yanzu wata taimaka mu saboda a taimaka karo na farko kuma a wannan shekara wajen goma shekara goma ruwa a shekara goma amma ta sani ba to gwamnati ko ta sani ko ba ta sani ba amma ya kamata a ce fito mana da shi dole sai su je su ba wanda za su je kawai su cinye kudi su sake a gaskiya ne wannan eh? wato an taɓa bayarwa ke ne labarin kudin da aka ce an kashe a wani wani ruwan kudin da aka ce an bari ya kamata a ce wani ruwan gaba ɗaya ma an fita da iri nan ba ƙwarai da gaske a ce ya fita amma sai zama to abu kawai suna yi dan kansu ne suna yi ba dan al'umma Allah ya sa Allah ya sa kore ku ne amma tana da abin ka ga al'umma nan iyaye da 'ya'yansu a ga su ya kamata gwamnati ta tayi tsaye ta san mutanen da za ta ba wannan aiki wanda za su bi mana kadinmu ba macuta ba macuta ba macuta ba amma wannan macuta ake ba wannan aiki eh ina gani mun gaji da wannan kaga duk gidan sun tayi duba kallon eh, kirita kaga gidan sun ba ba kallon gidan sun ba gaba da kallon wannan ka gani ya tafi da kayan ciki da kayan abincinsu da katifinsu ruwa dai ya tafi da su sai makocinsa ne ya fasa musu kofa sallaci gamsu sallaci da ake sallah 哎，来吧，来吧。 wannan abu muna fama kuma wannan aiki ana turowa akan ayi ayi amma ana bawa macuta to ya kamata a samu wannan aikin a ba masu gaskiya wanda za su tsaya su mana aiki tsakani da Allah ba macuta ba wanda za su dinga gyara kansu wannan ruwa kuma ya kamata a mai hanya a can ya dinga fita can a sama mai mazauni ba wai a ce a nan cikin gari za a tona mai ya dinga zama ba to wannan bai kamata ba wannan ruwa mazaunin hinan ba zai yiwu ba nan wajen ya fi karfin zaman ruwan nan ya kamata a fita can jeji a sama mai waje inda ya kamata a yi a mai dam ya tafiya can kowa al'umma annabi su huta amma mu yanzu muna cikin wahala to ya kamata gwamnatin kasa ta taimake mu ta mana ta san irin wanda za ta dinga ba wa aiki ba matuta ba to mu wannan shine biyan bukatar mu